ka san kila goron gudu a baiwa zomo ai dole abin dimi a ba mai baki don kwabba kurma da zuwa da balle ajiya wallahi da rubu kaci mu ka wadi ai mu ku zaga duniya muna gane iya maza da mata na kwarai mata mata irin sana'a da muka yi don ga da aka redu daga mahobe misu don kwabba mu duniya ta gama ji kare babban kada abin jamila mai kama kiyan sarobi shi hade shin ku mai zuwa ga wasu yaki duniya baran mai so ne wanda ba so shi ya jo da dai ba baran uban kowa ba inda aikin waka jama'a wajen da ya sa abu ya bi shi ya koya mashi aikin waka haka Allah ya bude zuciyar ka zuba ma waka idan kana da mai gida ga aikin waka ya zo an ka koya ma ina matasan waka ta bi ne yanzu irin waɗanda ƴan ƙanana ƙanana masu faɗi da kalmar Hausa su ba ku kawo taffa ga uban ku nan ya zauna ya iya ta Hausa ta kuma rantsi tare da yakin waka ya ga mun kula a lulluɓa mai awaki ina magana da mun kaila uku kaila ina magana an gwantu ne da aljanna maka shi da dije
Allah na mai dama mai hagun gata na jallaba abba ubangijin dare ko rana wai hausawa na faɗi cikin hausanci wai hausawa na faɗi cikin hausanci yau sai na je sun ce ko na goye ya san kura wai ko da bai san jiki ba ya san suna sannan buzu ko bai da raƙumi ya san sau ga sabulun kano mana haja sabulun kano mana inno ni na mijin masauda ginshiki maɗaukar nauyi sani mijin hajara da bi mayan takarna ni na mijin masauda ginshiki maɗaukar nauyi a wartaki maka mazafi Ni na aka jari makashin dawakin sarki. Ya ga baushi ka ji damana ka taso. Ka ji mugun bori ba ka gyaruwa da karsa. Karai babban kada na inno mai haɗa gungume cikin gaggawa. Ya da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai. Allah ka taimaki ba ko ana dare ko rana. Amin. Ko ana gumi ko dari.
Amin Alhaji Muhammad Sani Sabu na Kano ma.
Duniya na ba ni dariya kullum.
Ni ka gani.
Duniya na ba ni dariya ba duniya ba ka ba ni dariya. Sha'anin duniya nake gani kullum al'amarin tana zama wani sabo.
Sahiru suna sake kala.
duba ga wani na barin fura kuma ga wani baya son fura duba ga wani na barin tuwo kuma ga wani baya son tuwo duba wancan ya ga mai biyu shi Ko dai ya mashi ga inar kyali.
duba ga wani na kidan baki da a faɗa masa fatiha ciki wani goge ya rike kwarai ya yi mai yau shi kuma wancan ya fi son wajen ya tata yau ni ko don haka waka na rike kwarai ta yi mu. duniya zaman murna ce in ma ka je lahira laifin wani ba ya shafuwa ta laifi na ba ya shafuwa ta kowa Idan ka dubi abin gaban wani, ka daga baki ka yi dariya don keta. Idan ka dubi abin gaban wani, ka daga baki ka yi dariya ta ta ta. Idan ka dubi abin gaban wani, ka daga baki ka yi dariya sai na gaban ka ya saka takumi wata rana.
Ai shi Yau aka da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai. Allah ka taimaki bawa ko ana gaishe ku.
Amin, amin, amin.
Jalla Allah ubangijin dare ko rana. Allah ka taimaki bawa ko ana dare ko rana. Ga sabulun Kano mana hada, sabulun Kano mana inno. abin mamaki baya kariya kullum karawa ya ke cikin birni na Yara kai.
abin mamaki baya kariya kullum karawa ya ke cikin gona ta wai wasu sun ce ba su son kiɗa
Wata sabuwa.
wai wasu sun ce ba su son kiɗa ko wace ba ya son kiɗa bayan Allah da annabi je ka faɗa masa ba na son shi kowa a ji.
Nan bai komi mai hana komi mai sabu.
Mutum ya ce ba ya son kiɗa, to mu yarda da ba ya son kiɗa, yau ya hana muna cin abinci in ya kai can.
Ba su iyawa.
Ga wata yan magana da ta daɗe tun tun tun. Wata magana a cewa da ta daɗe, wani zance ne wanda ya daɗe, na ji gaba ba Ali ya ɗan dawo. Wata rana da sun kaso wuta, sai suka taso sun kaje makera, suka je ba su tada ko kuwa ba, suka taso sun kaje masaka, suka tada wuta kamar bananci, suka yi ba sun kabar wuta nan. Mamaki ya hana ni bacci, mamaki ya hana ni hira, mamaki ya shige cikin birni na. Hmm. Wai wasu sun ce ba su son kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa.
Wallahi kaya ne.
Wai wasu sun ce ba su son kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa. Saboda kiɗa Allah ba zai ki bayi na ba ba a kin ruwa in ban mu a dai ya binciken mu bayi.
Aha.
Akwai wani aiki wanda ya fi saura muni ana ta yi cikin sarari na yi.
Allah ka kare mu daga yin wa.
Ka san Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Mm. Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Yau ka ba dubin sallah kake da kallon kundi, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya shi ka aiki in za ya binciken bayi ne.
Allah shi ya gaskiya.
Moko da kiɗan mu da jera na filoli duk ɗai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa matan wani ba ta kwalliya irin ni. Sannan kuma ban taɓa mai da ‘yan maza mata ba.
Yau da haka ba nan.
Da na azage mu ya hana ni wargin banza. Tunsa da na azage mu ya hana ni wargin banza.
Allah ka ta magana masu kalmar waka.
imani abin shiga aljanna ko rasa shi ya zama baya Eh.
karatu ko sun yi gunda ɗan ba
Musa na sale ya da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai da ya ko kaɗa aminta Yau da gobe gonar Allah ba mai gama da sai dai dai. Musa na sana ina ta godiya, ya Allah biya ka in ji sani na sani. Musa na sana ina ta godiya, ya Allah biya ka in ji sani na sani. Na binta da Saratu yanda kai min na gode. Musa na binta da Saratu yanda kai min ka kyauta. Ya Allah biya ka in ji sani na sani. Alhaji Isa ne na ta godiya, an gwan balki abin da kai min na ji daɗi. Sanan dan kwari abin da kai min ka kyauta, ka kula da sani na sani. Magaji kan jijai na ta godiya,
Angon turai.
dan man kai la mazan jiran maza uban man kai la abin da kai min sai koma yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai shehu dan masanin gumina ai godiya dan masanin gumina ai godiya haji shehu shehu dan jibirin ya da kai wasa na sai mun daɗi Ya Allah biya ka insanin sani Maji wadata ina ta godiya bello Dan Ali Uban Ali.
Bello wadata abin da ka yi min ka kyauta Dan aliyu ka san daidai Yaya Hassan da Hussaini.
Zika Ibrahim na yi godiya Allah ya biya ka insanin sani Yaya Kai Usman.
ka Jafaru Yusuf yanda ka yi min na gode Yayan Habibu ka san daidai Haka ne.
Wallahi sina godiya bi ai o Kula bolmi abin da ya yi min sai daɗi Bello dogo na ai godiya Ya Allah biya ga inji sani na sani Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai fi dai Kan batu na gode da kai min ka kyauta Abin da ba ta turan giwa Hadi ume na goya, sannan sakar tara ya da kai min na gode. Da ai, baba ai, abin da kai min kai. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai ni dai.
Haji Angon Tulwa.
Ka ko kada a mantan buran maza, sarkin fawa dan magajiya dar zazo. Mulaniyan kuɗi dan shehu, mulaniya uban dan sheda, mulaniya na yankan shanu.
Zai zo mu- Wanda na adila ana gode barka da kokari dan sarki.
Allah shi biya su da Rasulullahi.
yanda kake yi wa ɗan abu kare na ji daɗi. Musa na sale ina ta godiya na binta da tsara ya da kai min kai komai.
Haka ne.
Sannan alhaji sani na godiya sannan ta fari abin da
Dawo lafiya.
Haka ba.
Haji Musa na tare da gara.
Allah na mai damu mai abin gata. Ya dallawa Allah Ubangijin dare ko rana. Ko kaɗa min tambura bare ne yau faɗa. Ko na koya. Ko kaɗa min tambura bare ne yau faɗa. Ko na koya tambura. Kujira ne kaɗan yana zuwa na yi gangara na kwale giya.
Ta.
Ko bari sai na kwale hawa na dawo.
Ina nan biye da Yau wasu.
da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai.
Allah mara iyaka iko.
Mamma da da ina ta godiya.
Amma jikan jima.
Jikan jima abin da kai yi min sai Ko daɗi.
koma ƙauren na moda.
da aje ka jima Muhammadu gida ya Allah biya ka inji sani na sani ya mijin zulai sannu na yan biyu ka kokari jikan sani ya ta kai kai ko Mama jika sani mama ɗaya kuma.
ya Allah biya ka inji sani ka noma Alhaji rabe na ta godiya rabe na rabe yan da kai kai komai Almai fata na yi godiya na ƙara.
Alfari mai fata.
Alfahari ya da kai wasa ne kai mun daɗi. Yau yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai dai. Sarkin baki a ake biya, a in bello abin da ke yi mai Yadda kike yi wa da abu bare kome. Yar buhu mai waina ma in nake biya, Allah ya biya ki in ji sani Kano ma. Kullum ba tsaujina gaishe ki barka da kokari. Na gode ta ma in na yar garin Nasarawa.
Kun ji kai ya Yadda ki yi min na gode, kun kula da sani da sani. Umaru yudi na ya godiya da audu. Ko Ahmadu Sokoto yadda ya yi min sai daɗi. Ka ko kira mana mai kala kala mai kala kala mai kala kala dan bello. Ba Allah sake mana kala a gane ne kamar wahainiya ta hau dawa ta bata cikin karmami. Ka ku kira mana mai kala kala mai kala kala mai kala kala dan bello. Ga Allah san zamani kala a gane ne kaman hawainiya ta hau dawa ta bata cikin karmami. Ka ku jira ga da buzuwa ‘yan mutan gama habiba buzuwa gaba da fanda a kodawan ‘yan birni daɗi cikin ‘yan ƙauye. Noma ‘yan ƙauyen ba mu kyau da ke komin zo. Mun san abin hawan ‘yan ƙauye na san abin hawan ‘yan birni.
Mene ne malam?
Mu ‘yan ƙauye in za mu je gida in aka ce maka mun ci kasuwa mun taso. In za mu je gida daga gudu olle sai gara kumi ko jaki.
Na'am.
A can bisa hanya masu keke a ‘yan birni, saboda ɗan ƙauye nake wanda ba iri na yi, daga gidan sai mu sha ya kura. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi ɗai, ga sabulun Kano mana hada, sabulun Kano mana inno. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi ɗai. Gyara Allah kai mu karo ko Allah mai idanun ta. Ganga ganga bari kora na so ake bini a kan Allah mai idanun taliki jabari kora ganga jabari kora na sokin bini akan hankali wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi Nisa nisa bulu gani mutumin zamani daidai da mutum zamani Allah ya yi.
amma mutumin zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe min jiki Wani malam kowa ya ji.
don na san wani mutumin zamani baya jiran lokaci don ka san wani mutumin zamani baya tunanan gaba komai za kai karin ka jiran lokaci komai za kai karin ka jiran lokaci in ba ka jiran lokaci akwai wahala can gaba Allah sauƙi na malam da malam Musa.
amma kuma mu zura ido Na'am.
ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali ta yaro shawo gare ta ba ta daɗewa gare kowa da bikin zuciyarsa ga wani ya ba da tunkiya a gwada mai Allah mai cika na hirta zabari kora ban ga tafi ni akan zabari kora ba ni ya san Muhammadu ina kauna dan adam Sani ina kauna dan adam Wata rana ina tsoron dan adam Dan na sa dan adam halinsa yawa a garin Wata rana dan adam halin a gaza a garin Shi ka ishe ka a gida ya sai makata ko kuje Shi ka ishe ma gida ya sai makata ko kuje Da kun taɓa tafiya kaɗan ya ɗora faɗin ya gaji to ka ji uban tafiya ya gaji to kai dan rafiya ya za ka iyawa da shi sai in dawo in baro ni can ni na san baka bari na a nan idan ka je mi za ka faɗi can gaba ai shi na hanya ka baro kuma na san baka bari na a can idan ka dawo mi za ka faɗi bayanan yawa gyara Allah kai mu karo ko kai ne mai cika nuhin taliki Haji Musa na sale Allah riga ma Musa na binta mijin saratu
gashi ba zai Musa na sale na ya ba kyauta Allah shi jaza maninka sanin birai na irin ta gaba. Muhammadu sani na ba kyauta na balki yanda kake sai yabo. Sanin dan fari abinda kake kabiya. Ya Allah hijaza mani na da nau. Na gode abinda kake sai yabo. Ma'aji bello Allah rika ma bello dan Ali baban Ali. Jafaru Isuhu na ya kyauta yayan Habibu ina Muhammadu Hinsi na ya kyauta BIO Muhammadu Hinsi na ya kyauta BIO baka da laifi domin ka tafi ganga ku sau. Dogo bello yanda kake kabiya ban raina irin ta ba. Sakartare Umar na ya ba kyauta ɗan garba Allah rika ma. Allah ya rika ma irin abinda kake ko ina.
Dukan magaji sambo.
Sani birai na irin ta gaba. Wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi. Wata magana ta dawo wata magana ta tafi. yara kura sai ne kano hagari sai na tafi jimban muhammadu na kaidata muhammadu jimban kure ba kaka sake da muje saboda kusa manya ba su gudu don wuya kai shaka muhammadu jimban kira abin da kake sai ba أهل ربائنا يا بكر جمالا أهل ربائنا يا بكر جمالا يا الله جاب مدينة تنو الحاج أحمد الله رحمه وكي دي كيف دي يا بكير تراكم موركنا يا بكر جمالا Turakin mulkin aya ba kyauta garba abinda kake ko ina Allah ya rikama don haka kawo ta gasa garin. Ya Allah mai idanun taliki. Ganga ganga bari ko rana to a kibini ya kan Mai gado da katifa zakariya ona ya ba kyauta. mai gado da katifa zakar ya una ya ba kyauta rini zan tafi domin kadai zakar ya una ya ba kyauta rini zan tafi in gai da ya kai ko ba ni hillo guda na uban da ba mai yobe ha? ina uban da ba mai yobe na gode bare na irin ta baka Mamman dan ci dona ya bakauta ce to abinda kake sai ko ya Allah da jaza mani ne tuno sarkin mata salau Allah ya riga ma ji ka idi ka yi shigayya kai dai ka yi shigayyar biki sani birai na irin ta ba Alhaji Musa na sala na ya ba kyauta, sannu na binta mijin, ya na binta mijin sarki. Haji sani abin da kake ka biya, sanin dan kwari na ya ba kyauta, don haka kawo ta gaba garin. Mai gado da katifa na ya ba kyauta, zakariya uyan da kake sai yabo. na gode bai na irin taku ba. Allah ya rika ma irin abin da kake sai yabo wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi. Ganga ganga bari ko rana so a gibini akan hankali. ganga ganga bari ko rana ko ake bini akan hankali
a dawo lafiya alhaji Muhammad sani sabulu na kano ma gyara Allah ka taimake mu ko a cikin daji ko
muna jaye da roba yawa karki lokaci a wani tafiya
Allah mai gyarawa jalla mai mai ko ya wallahi Allah kawo kawo soyayya ko ta ya Rabana ka bayo masoyina iya samu tsaya Wannan dare ya tsala.
Allah kawo kawo soyayya kota yau da Allah mai gyarawa jalla mai hikima yi ko raho Allah zai Dare ya yi.
Tunda wuri ya wuri idan dare ya dare na ja roba alƙawali roba ga Allah kake ka mai da lokaci ba ta kacewa alhaji Muhammad sani sabulu na kano ma alƙawali roba yawa kake ka mai da lokaci iya da kima kake kace sai mutum da lokaci Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne Rabbana ka bai wa masoyina in ya samu sai ya tuno da ni Allah mai gyarawa Jalla mai hikima iko ya huwa wazim ka zo da kacewa shi na raba mu da kuɗi Allah kawo ƙauna, kawo soyayya ko da yaushe ne, zama da masoyi mai daɗi maƙiyin ka ba san zama da shi, ko ka kira ba za ka gan shi ba, ko ka hikima ba za ya ganta ba.
to Allah na gane masoyi daɗin zama gare don haka ba na son mu yi fushi da shi in an rabu sai a kama zazzabi a ba da tablet da yan ruwa a sha a yi allura sahadu a zo a yi allura ba ta magani ai abin da ba ta maganin ciwon so Allura ba ta magani ina
Ashe zato baya aiki, kasani zato baya aiki ga gaskiya tsaye.
ko da alama ko da kamar Kura ta san gidan kare, kare shi a bai san gidansa ba. Shaibu na gode,
haka ne shaibu na gode, idan abin da kake wasa ni sai go. Gobe kutar kwashi zan koma, na tuna da mani DPM. مجاهد يا ربي صنم مجاهد يا زينب أنقى آدم دم ماريني آدم غريب More music at House of Soul.
Allah ya taimaka ya abin da yake wasani sai yabo Musa